ba tarbiya kun ga akwai matsala to mun yi bayanin wannan a takaice sannan muka yi bayanin yadda ake sulhu tsakanin miji da mata ba tare da ma sai kowa ya sani ba an tuna ko? Ah, sannan a ƙarshe muka ce idan matsala na ma'aurata ya taso ana buƙatan idan ya gagare ki ko ya gagare ku to a nemi masana akan wannan bangare don wani bangare ne daban don mushkila na aure wani lokaci za ka ga daga miji ne wani lokaci za ga daga uwar miji ne ana samu haka ko wani lokaci za ga daga 'ya'yan mai gidan ne su suka jawo matsalan auren kuma ana iya samu ko ba za a samu ba a ƙarshe na ce aure ana buƙatan haƙuri a cikinsa domin aure bai rasa matsala ana buƙatan haƙuri har ma na ce inda a ce dukkanku da ke wannan masallacin kowa a ce ta ba da labarin mijinta to ni na san sai ta faɗi wani abin da yake mata na ɓacin rai to da haƙuri da addu'a allah zai kawo ƙarshen abin to ba za mu ce dukkanku kowa ta faɗa mana ɗabi'o'in mijinta ba amma ina son kawo mana wani hadisi guda ɗaya wanda malaman lugga suke alfahari da hadisin ah, hadisi ne kuma wanda hadisin da ya zama dalilin na na aisha ka zo da wannan hadisin mana yana son kawo mana labarin waɗansu mata guda goma sha ɗaya wanda suka zauna suka yi firan mazajensu ba na ku za mu kawo ba na waɗansu me mata guda goma sha ɗaya wanda suka yi firan mazajensu to in muka kawo wannan sai mu duba menene tun da dai aure ya gaji wannan zamantakewa na aure ya gaji wannan me mafita an fahimci abin da nake ne dalilin wannan hadisin na na aisha wata rana ta rinka alfahari bima labiya fi jahiliya yanda sayyidina abubakar yake da dukiya zamanin jahiliya kafin zuwa musulunci tana alfahari babanta mai kuɗi ne domin sayyidina abubakar yana da aukiya dubu dubu biloni ka abi zari'in wa ummi zari'in wasu malaman hadisi suna cewa dalilin hadisin shine da nana aisha da nana fatima suka samu saɓani kenan ana iya samun saɓani da 'yar miji kenan ko sai zama idan 'yar ta yi girma sai a maida ita ne kishiyar uwar ta huta da ita ke kishi da ita ke rigima ana haka ko bayi Allah ka shirya da mu Allah ka sa mu daina halitta ne amma dai insha Allah muka saurari wannan karatun za mu ga mafita akan wannan bayan da za a rasa amma hakuri shine maganin komai so da nana aisha da nana fatima jarabai na huma kalamun sun zo sun dinga ma juna maganganu haka fada hala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya shigo ya same su suna rigima sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma anti bi manhiya ya humaira'u an binti ku dubi magana annabi wannan akwai darasi a wannan maganan sosai annabi yake ce ma aisha me yasa kike tsokanan yata me yasa kike tsokanan yata tsakani da allah inda mu ne wani mataki za mu ɗauka baban ya goyi bayan sai faɗa kenan ko sabon hada akan uban ma to ba sai annabi ya kara da ce ma nana aisha ɗin inna misli wa misliki ka abi zar'in wa ummu zar'i Ni da ke da kike gani ai kama abi zar'i ne da ummu zara to fada ya kare tun da annabi ya sa baki haka ake so ya zama baki ringa cewa ka goyi bayan yakka wato ni ba mutum ba ni ma ina da ba fada sai ya kare sai ta tambaya annabi ya rasulullah hadasna anhuma ka ba mu labari na wa'annan mutanen ummu zar'i da abi zar'in to da mai kyakkyawan karantarwa ne sai ya ba ta labarin wa'annan matan guda goma sha ɗaya wanda suka zo suka zauna wasu sun ce a maka ne aka yi matan amma zamanin jahiliya waɗansu sun ce a ƙasan yaman ne suka zauna suka ce to su sha ɗaya ne za mu yi firan mazajenmu amma kowa ta tabbatar da za ta faɗi gaskiya ba za ta yi ƙarya ba mata na farko ta ce zauje lahamu jama ce tana nin wai mijinta me ne raman ma mai muni in ka gan shi in ya tube riga kai ba za ka iya kallo ba ma ga kuma bala'in hushi ga rama ga hushi kai kan ko ta ce ai kai kanka ma ke kanki ma ko an ce ma ki mai magana in yi hushi wala ba za ki yi ba kaga ta kawo ɗabi'a mijinta kenan ko wato mijinta kamar tana so ta ce mana mijinta bai da kyakkyawan ɗabi'a ba sauƙi ne a wurin mijinta inda ya yi hushi kuma gashi ba wani kyau gare ba ga muni ga faɗa aure ibada ne allah ka ƙara mana ibadi <laughs> na biyu ita kuma ta ce kai zauji la abasul habara inni ahafa Allah adara in adhakarahu udhkurul ujra wa buhra nabin ta ce ita mijinta kai ita ba za ta iya ba da labarin mijinta ba domin idan ta ce za ta ba da labarin mijinta to gaskiya ba ba alheri tare da mijin domin mijinta ga hushi kuma bala'in marowaci ne ta ce kai labarin da ya ba kyau ta ce in ta yawaita magana ma za a ce kai ta cika magana bari dai ta takaita kawai ita ɗabi'a mijinta kenan yanzu ya za ta yi kenan kun ji wannan ɗabi'o'i guda biyu ko ba mu je ko ina ba ina ji ba wadda ba matan da mijinta yake da wannan ɗabi'an ko <laughs> eh ga muni ga fada akwai ta ma akwai dai ku fada da kanku ba ruwan <laughs> na uku ta ce zauji a shan naƙun in an ɗik tallik wa in askot o allik ai ita na ukun da ta fara ba da labarin mijinta ta ce kai ai mijina yana da wani irin mummunan ɗabi'a in an ɗaya ƙudallik idan ya cuce ni ya zalunce ni ya man haɗa na kira waya a gida ya sake ni idan kuma na yi shiru ko magana ba abinci ba gaisuwa ba shiga ɗaki wani za ta yi mata na hudu ita kuma sai ta ce zauje kalil ittihama la hurran wala qura wala mahafatin wala sama ta ce ita mijinta kamar kalil ittihama gari ne da yake da tsananin zafi kaga da daddare ba bacci kenan ko to amma dai yana da kyakkyawan ɗabi'a kuma wani lokaci yana da ɗan dama-dama za a yi haƙuri ba ta jin tsoron shi don ba da wani matsala sosai ta ce kullum ina samun amincewa ba na tunanin zai cutar da ni kuma bai da wani mummunan ɗabi'a wanda zan kosa ma har in ce zan rabu da shi kuma ina cikin kwanciyar hankali don yana bani abinci mai daɗi kamar yadda in gari yana da zafi idan aka ɗanyi sanyi-sanyi kowa zai yi bacci haka nake samun in ci ba matsala. na biyar ta ce zauji in dahala fahida wa in haraja usida wala ya sa'ala amma ahida mace na biyar ta ce ita mijinta yana da kunya bai mata sheri amma yana da yawan bacci sosai akwai matsala ke da ko ba matsala eh yana da yawan bacci amma idan ya dawo idan ya fita waje shi gwarzo ne amma shi da amma da ya shiga wurin matan sai dan rufe fuska sun koyar da kai da ya shiga daki sai bacci ruwan shi kun ce ba matsala ko <laughs> ko dai ba gado matsalar bane <laughs> yana da sauƙin kai ɗin duk da haka yana da sauƙin kai kuma ba ruwan shi da wai kula wai ya aka yi da dukiyan shi ya aka yi da abinci bai sa ido diyan da kika yi ba matsala amma dai bacci ne matsalan shi na shida ta ce waje in akala laffa wa in sharaba ita shaffa wa in niltaja <laughs> inda ya fara cin abinci sai ya cinye in aka kawo mai abin sha ya shanye da ya gama ci ya sha ruwa sai ɓata rai zai ɓata rai yadda ma ba za ki miko hannu na bakwai ta ce ita mijinta fa shi dai bai duka amma wawa ne kuma ba ruwan shi da matansa ba abin da ya dame shi dai ya aura ne ya ajiye amma duk wani mummunan ɗabi'a da ake samu a wurin mutane an bashi yana da shi kuma ga ƙuraje a kansa dukkan shi ƙuraje ne irin mugayen ƙurajen nan da ba su warkewa jikinsa ma akwai ƙurarraji sosai na takwas ita kuma ta ce zauje masulmas arnab wari hurihul arnabun ita mijinta gaskiya idan ka taɓa fatan sai ka je da laushi kuma in ya shigo ɗaki ma za ka je na kanshi bai da wani matsala na tara ta ce zauji rafi, il'ima da wilin najad azimun rimad karibul bait minan nad ni mijina mai girmama mutane ne mai yawan kyauta ne kuma kullum gidan mu za a gana ta hura wuta kuma da an kira shi nan da nan za ka ga ya fita ya je wajen wanda ya kira sa na goma ta ce zauji malikul wa ma malik maliku hayru min zal lahu iblin kasiratin mubarata qalilul masari wa idha samina sawt al mizmir abqanna annahunna min hawalik take cewa mijina shi kama a ce shugaba ne domin yana da dukiya sosai yana da raƙuma da yawa amma ba ya tara raƙuman nashi wai domin ya ɗaure a kullum za a gana fito da raƙuman ne kawai ana yanka ma baki ana dafa abinci kowa yana zuwa yana ci idan aka ce ga bako nan ko aka ji kiɗe-kiɗe ko aka ji yana dawowa in yana dawowa irin mai kiwon raƙuman nan kun sa akwai waƙe-waƙe da suke yi to kawai mun san cewa an koro waɗansu raƙuma ne domin a zo a yanka ma baki gaskiya al'amarin mijina ba laifi na goma sha ɗaya ita ce matan abu zar'i ta ce zawaje abu zar'i wanda annabi ya ce mana na sha kun tulaki abu zar'i ma abu zar'i unasin min hulwin abu zar'i shi ne mijina ne wanda ya cika kunnena da kayan kwalliya ɗan kunnena na zinari ne abun wuyana na zinari ne kuma an sa shi a kunnuwa ko ina don haka ko da na aure shi yanzu nan damtse na duya cicciko kullum yana sa ni fara'a kuma wajada ni fi ahlal guna ya mati bishakin ya same ni yar talaka ne sai ya ɗauke ni na zama kamar 'ya'yan masu kuɗi ina gasa da 'ya'yan masu kuɗi kowane irin nau'o'in abinci akwai kuma muƙanni'in idan na yi magana bai son ma ya tanka sosai kada raina ya ɓaci sai in kwanta in ta bacci ba wanda zai tayar da ni bacci in tashi in ci in sha wannan shine abu zari'i sai nana aisha ta ce ma manzan allah to waye kuma ummu zari'in Manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ma ya ce shi ma ummu zar'i wani mutum ne wanda ya kyautata ma matansa yanzu mun ji ɗabi'o'in kowane namiji ko kenan aure ibada ne wanda yake ana buƙatan haƙuri ne da addu'a ana bukatan me haƙuri da addu'a ana bukatan me na ce haƙuri da addu'a to tunda ana buƙatan haƙuri kuma mun gane ibada ne kuma mun fahimci cewa wa'annan mazan biyan da muke tunani bayan da za mu samu 100% yanzu na mutane sha ɗaya muka ji ko kuma kowa tana da nashi kowa tana da nata matsalan ko ba haka bane so ina jin mun yi mana tanadin addu'a zan karantar da mu amma sai an yi alkawari ba za a ƙara zuwa wurin boka ba ah, akwai masu zuwa